الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babbata da tabbata ya Allah salatu yace yace da amincin tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ninan na tafu Rabiul Awwal 1438 kalenda Nigeria na jinde ya tafu December 2016 kalenda miladiya ya ci gaba da karatun littafin sharh sunna ya al barbahari da page ga kala abdullahi ibn mubarak rahimahullahu ta'ala la ta an ali al-kufa fi ar-rafd wala an ali sham fi ولا عن آل البصرة في القدر شيئا ولا عن آل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الغناء ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا قال عبد الله بن المبارك الله بن المبارك سيتشوفون جون قال لا تأخذوا عن آل الكوفة إيه قد أقول دقا بيقوفة في الرفض شيئا أقيد الرافض جو ya gulu ji gwalul baiti wa nan fadi ya sahabi a nabi je ga gondoro gwa tabu mu wala an ali sham sham ci jo me ga da gobe ayi fi saifi shay'an etiyan lamari ya bi ko be gugu e bi ci je ga gondoro gwa tabu mu wala an ali basrati fil qadar shay'a basra ci ma eti matsalayin kadar ya ga goyon doro gwata goma wala an ali kurasani fil irja shay'a khurasan ci jima ya ga goyen doro ya ci aqida ya murjiya jogwata abu wala an alil ali makka fi sarfi shay'a daga bayan maka ci yo mun ya ga ya ci ya wasa be canji be gari bai ga goyen doro gwata abu ya ci ga wancan ma wala an madina ti fil ghina'i madina ci jo ma sukun ya ga goyen doro gwata abu ya ci lamarin aliginawa ma wala ta kulu alukum fi hadhihi al-ashiya shi ya ce lamarin ne kwata ga gondoro kwata wa mu tun wani goma babu na wadana ba nan man ga da ilimi tuna wa ci bici ba nan man shiga fijo tuna a de mas'ala ndo ci da wani gaji na eh no na na na eh da shi wuce shi zai a ga ci bici ga mas'ala wuce mu ko la ji ganewa so ya daga be shishi a tsoce ji katu ba amma kuskure yin man kalan gawa goci ga loton aga diga kun ga de man ne lobe rayi hunci nan da la kuskure man kalan ki ago ko nga aga nga de man ne to e ga jani da na gumi nga la kudu an fi rafdi shay'a daga ya ga da jogwa ebona na galibi ya fi kufa lokacin wuce na shi a jayo ebe shi an ci kufa gabu na kin ka ga ga a gaga su kuma su yi gane je gane su abi a nibi sai ji mutunci za fun dundo ebe ga shi ta kwaye ce lamarin na jomi wala an ali sha mu fi sai fi ko sha mu ci shi masu kuma ga gwandura tiye bi ko gwata mu na maza bai hawari ji shi sai bana kawai ga ji katun a ce ga fulani ne rasai ka zan wai liye bi ko wai ra'ayi ya bi ko yi ma'ana fulani ya ra'ayal hawari ji ka zan wai za bi ra'ayi a wali ga da fi ba ya. sai fuyo zahiri ya gana al-imam al-barbari ga dan waji sha lo bayan hawari ji shi e bona a fi shamu zamani wuce ko mm. ya zuci a gan wagon gbece musulmi ko fi ugu musulmi mu fi uwa lole eje juro nga ti sha mu amma nga wale ga na ji daidai sukun a wari ba sha mu wa ko hmm. au ma shara lo ebe yanki ekuna gure ni be sayyidina wala an alil basrati fil qadari shay'a basra ci ji masu ko ya ga goyen doro ya ce kadaro ta aboma e bona ma'badi juhani ji ne to akida kadari ya ne za ji kitayo basra ci ji so ka ga ga ga su ko ne ga support akida yan bidiya hunci no no a ji kiyo no a fi go wala an ali qurasani fil irja'i shay'a e ma goyen doro ya ce irjawo daga bayan kurasani cijoma ebe na ake da ya murji a saidi ya kurasani gabu tsamin saidi ya kwa biladi fariso a made man yi fibo sarauni yau ji gana ko a made nole daga after iraq wucin zai ko biladi faris har felo har be saidi ya afghanistan ji nole area wajen fata ya kwato biladi kurasani amma dai man lanku lanku lanku lanku lanku lanku lanku zubu birkiti ko ji gane ko alkhairi madaba sarawi amma to sun sai da ko ni wuce ba ki da mun ji ti wanda ji ga ima ga tun da min ya imani ba ne a ga tun da min ya imani ba a ga zadi wa gan zadi wa ga la Allah ko zadi wa gan mu mushrik ko zadi wa gan mu mu'mini wadi dole wani dikiyo

ebon ne ga ibi aki da ya je gbon yin la ila illallah yawun ya yi ma da ja ma wun ganti a ma gama gan yu a za ne zane za ne musulmi ka kafiri ga to sun ko ebon to kafiri gbo ga ni di gaskiya buto ma na ji ma na na fuku kunja yahudi gbo ga ni di gaskiya to ya rufu no kama ya rufu na ma na ji ma na na fuku kunja amfani sashi magana ima na ojo tare ga la ya Allah wa ja ando na di de de ba to munafiki fe ga la ya Allah be mi su amma di kiya ade ji e, ma ni bi de ya kulu na na ya ma na ba no ga wala ali makka fi sarfi shay'an ga goyon doro ga ya fi lamar ya sarfo bai ga ya wasu yanu kama kibo a tsere ta sa'uri da masarorin zanaga kundi zanaga kun zanaga la gram gweji ya zanen gram gweji nwere ko gram gweji ya zanen ngo lojin aga zuru gram gweji na ni ala wani wani ribar na fiya tura gaji kiyo nga gadin wato makaci a fe ji wuri ya ci e gando kanga wala an alil madinati fil zinai madina yo masu e ga gaji kima ya e ga wala mo e ne gina u gangani da to ta baki bo ya bone ni ko yara mu ni ko kiyo ni ko music ji da musical instrument ji yara mu ko ko ja alhaq wa zaka albatil in batila kana zawuka ebogo ezo ezo ti ya gani be noji be ni ko mun gani hmm. aja gagan man ta tabaru khasul ulama sani galla mi tubi ti ce mai shuru wace ji tarawa da wace lajin hadi ne wata zanne kan gaya zindi ku hmm. ko laji gana zandi da shi ba wajen inda na kina su ku? ga imani wajen ga la ilaha illallah kawai gadi a kira da yan godi amma wani dole wani tuwa a ga dinga ngan maza bayan a nafiya ilo ga wuce abu a nifa idan ra'ayi rin nan the same da na gani su kuje na kibe ngan ko gadi edo shi na ji zalunci na o da jikiyo o fe da gu a kila o tiga ati ode ngan alasa ni su aliji a jikiyo a lo gangani be ra'ayin ne the same da na ke shi ganji zugu daga lajin harbe shi waji ba ni aju ga da won man wuce ga be be dan da na ki zugu ro ga wa wa ga jo gu la kai jo le ga su ga a dogan gani be gan yiri ne ko ko ko ko ko ko ko ladi ko na eh? na maza bai zahiri a jalo ga gani be e ga irin ne za da ga wani ga ji zuku ga ji zagi mulamin hulu da yawo a ci je don ganga a nafiya shi a lokacin gani be ra'ayi irin ne di same za na zuku wani na kino sai a fata ga ji shigi a kino ci ga ji shigi subhanallah ga ina to maliki a lokacin zagi shigi wani ɗaya zaga shi shi man yẹnna igi òtí ẹta dọ ìṣe láàjìn àjí ní ọ̀sán náà àjíṣà kíá. ẹbọ́gọ́ àlẹ́dí ni ẹ̀sẹ̀ náà kọ́ńdà fẹ́ẹ̀ yẹn tú الإمام البربري قال رأيت رجلا يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وسيد بن الخديري رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووعب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزيد بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت رجلا يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقول فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت الرجل الإمام البربري قال لي إذا يحب أبا هريرة وأبو هريرة وأنس بن مالك وأنس بن مالك وسيد بن حدير وسيد بن حدير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة بماذا أن أهل السنة يبون كيو أبو هريرة to anas ibn maliki to sayyid ibn hudayr wani a gwanin wani inji sai na bakar bai umaru ga usman shi ya tuya e waki bo ministry ma shi ya lulubi dai jada sai na zanne jiwo ta e waki bo a ga gwa dc da na jadi sai jiki nan ya sai gibiri aya nan a jada sai da nan goya abu rayya za da diyo wani abu da rafu ko kyayin da nan abdul Hussein sharafuddin almusawi zade biyo wani zane go wato gane zaye wa zane ji fa na usaibu sunna insha Allah wai za ra'aita rajula wa magale zaye yuhibbu ayyuba wa gale zaye wa ayyubu sufta yani wa ibn auni ibn auni wa yunus ibn ubaydi to yunus ibn ubaydi وأبلا بن إدريس الأودي وأبلا بن إدريس الأودي والشعبي والإمام الشعبي ومالك بن مقول ومالك بن مقول ويزيد بن الزريت ويزيد بن الزريت ومعاذ بن معاذ ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وحماد بن زيد ومالك بن مقول ومالك بن أنس ومالك بن أنس والأوزاعي فالإمام الأوزاعي وزايد بن قدامة وزايد بن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة وذا نال سنة وإذا رأيت الرجل وقال إذا يحب أحمد بن حنبل وهو إمام أحمد بن حنبلي والحجاج بن المنهال تو حجاج بن المنهال وأحمد بن نصر ومواد أحمد بن نصر وذكرهم بخير ومكاتي على خير وقال بقولهم وما قايلين زعمتي قنا فعلم أنه صاحب السنة وذا نال alusunna a cingaga wuyo ewa kibo alamatu alil bida'i alwaqi'atu fi alil asar alama ya dan bidiyo a nyafe na manya hadisi jibo gamala akiya ya imamu ahmad ibn hanbal a ga Ibnu kutaila ya ta'anu fi alil hadis a ga ibn kutela mu fe gi manya hadisi to ko mu fe gi manya sunne to ko mu fe ja mutunci ga gi wadio imam abad ibn hanbal fe ne kita cimcin fe kuwa ya ga zindi ku zindi ku zindi zane zindi ku ya zane zindi ku kai za zamani fayi na ban ga ci da bali an da ji ga ci da da ji wuce wannan mu ci ba ta notice ga zai wuce fata sabi an bi ji to ko da wanda la kirki ne ci da ne wo ya goye ji ne ji sabi an mu mu to ko na fe ku lọ́wọ́ ara zára ayi tsarin da yuhibbu aba huraira abu huraira an gwale wuce tun a lokaci ga boyayyen sahabi a nabi shi wajibi yo sai bana a nabi latar su ba sahabi ga yi sahabin to kuma a nabi gaya yace an sa jogan la yuhibbu billahi wala yuhibbu billahi munafiq dan da sai ma na wa sai ga ayatul imani na hmm. wahiya in gato ina da mini ya imanin a ngole adde individual no ti fita ti fa be jo ne mbiri aji ezo apa ne misali ya aburera ebo ki bo ebo e ni wa ani sa ngoro wa be daga ba ani sallallahu alaihi wasallam ngole e mbiri aji won na vo na aburera won na ni go town che go laru wa ya gashin a ce na aburera ko ndo fo a ya a nemo musulunci da ya gutu a baci nan a a agwa gwari na fata da onu wani ɗo a ni ba duwa ya bure ra hmm? wani ɗo ga kakuna ya felo ji a bure a e ba echi fe na kati don jona hmm? wani ɗo ya ji bai waya na ya ni nan ga ya ji umeji wayo musalam eh, ngoli unje ndoci mai bodu wani wa gobe ko nugo lawa ana to ana na fiye jidi mai annabi sallallahu alaihi wasallam nan ko wa usayd ibn hudayr to usayd ibn hudayr ansar jo en en za ni di pata e bo fere la so kwa la ya ni no wa idara ay tarad logali da yuhibbu wa yani وابن عون تو ابن عون ويونس ابن عبيد تو يونس ابن عبيد وابلا ابن ادريس الاودي تو ابلا ابن ادريس الاودي والشعبي تو الامام الشعبي ومالك بن مغول تو مالك بن مغول ويزيد بن زريع تو يزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير تو وهب بن جرير وحماد بن سلمة تو حماد بن سلمة وحماد بن زيد تو حماد بن زيد ومالك بن انس ومالك بن انس والاوزاعي تو الامام al'auza'i wa za'id ibn kudama to za'id ibn kudama fa'alam annahu sahibu sunna doga zanna alu sunnu yo e ba kibo zanne ji tishiya sunna jayi zamani ayo zanne ji mai hofazu ya hadisi ji amma ke yi man ko ya jar wata dili ji ko zanne ga na ban wa fe na tuwabu ma fe na sunna na ku ya kalabu ma fe na ina ya na je ruwaya na bu ma sai na jaruhu ne ji gama na zunci gani bai zai zu gama na tani bi na ma na ne bu ngo ji gani ako hmm. e kibo malik ibn anas ngai imamu ya alul hadith wa sunna hijazo lokacin wucin al imamu lauzai ngai imamu ya alul hadith wa sunna ji shamu bo ngo ji gani ako so zanne ji ebo sunna na fe gashe ba no nbidia ji ade wala afe ji kiyo nbidia ji ade kiya ade wala amma de ga gatiya so nbidia ji mu fari na aja aka ni na zugu waje na voya ga ne waje kiyo waje na voya na oge gaji na voya wa sha ka ko ma sha tupa ku wa sha tupa ga sha tupa ku wa dia bele wa je dan bidia do ja ga wai za ra'aita rajul ga le zai yuhibbu ahmad ibn hanbal wa ahmad ibn hanbali wal hajjaj ibn minhal wa wa hajjaj ibn minhal wa ahmad ibn nasri gan da ahmad ibn nasri wa le ahmad ibn nasri na gani ajin azaba gan da al imam ahmad ibn hanbali e yace mas'ala ya khalqul qur'ani amma a ahmad ibn hu da al ngo ji gane ko obe la ci wulu alkiyami non ga alquranu na gar makhluq ngo ji gane ko nga malla ngo to ga le zaye to amadu bin ambaliye to ajaj ibn minhal to a amadu ibn nasri wa zakarahum bi khairin ummatu ayatu turki wa qala bi qalu gari na gana fa'lam annahu sahibu sunna do ga zannaji zanna alu sunnu yo no ne zannaji gayi a imman ko ko amma tileti matsalin halkul qur'anu amma gaga alqur'anu yi makhluka zamani su mamuni to zamani su mutasim to zamani su wasiku ko ebo kibo ebo so biye bidiye mutazila ne ja gashi makangano? ganin ebo na mutazila ji aga be zai ji fadawa e eh, tuno a tife yi na da aka fiye to yato tife maza an yi tilayen da maza ba ne ganci mu je zando ne ga alqur'ani makhluka nan wuji kiyo nguci halikalancio wa makanta wa lugude utuba jan wa lugude kasuwa no diga na ko wa lugude majalisai tadisu jan a je wandoro na layuna wannan kuma zai layuna gudu kiyo a gukan a magun wadaka nan a masu yi kashi a masu yi jimbulala wani gana ko kai kuma ga dabi a caza e, rumu ci caza wuce won wuji a ga ya agon a ga aje tu bukata wani wani gana ko za ina ne mutazila ne ga zai fe ya su shawara nan a ta maza bayan mutazila na lada ya ziyo lada ya su a ci fe ga alkurani makhluk mu ca mu fitina mu ci koko imamu ahmad ibn hanbal mu ca yi ki mu ca bi tikda ki mu ci ga alkurani kalamullahi ghairu makhluk mu ci ma ku ji a ci majun azaba kakai har zamani na biye tu mutawakili biye ya e tu mutawakili tu sun na zuma wuce mihi na jiki nan wuce mihi na gaya bugo ruwa ne mihi na fiye halin kurkura ce da jiki wuce da waba ci nan mini yan manjo misali ahmad ibn nasiri ke ibn nuh ruwa ne a wuce wu imamu ahmad masukun ajiyar zaba zina shi ma awa ga ala imam ahmad buna hanbali awa ma su kwa imam ahmad gangwa amma a dai jiwa za ba sanar imam ahmad ma kurji har ba zamani mutawakil ne ge mutasim ne ko ji gana ko suna ci ga da latu zamani ko le boye ya zane bayanin wanda mini alama ya kibo alama sunna is like zamanin ne ko ga le zaye wọ́n jẹ́ albani tó ko muhammadu nasiru di wọ́n mutunci ko wọ́n ba muhammadu ibnu salil usaini ne wọ́n lè gan salil fọzani zade duro zanna wọ́n deji sufiya wọ́n shiya ko maji shiya wọ́n ziyo wọ́n yi ju ko maji awari jama'a jẹ́ an àlòci na láyé sai da yau bai nan ebo kibo ebo ne zane jigai spray zane sai spray biyan sun na sheba duk wa ila fati ya karshen ni ba daga nuna mi lafiyar fayi nan ga wani zara a yi ta rajula ya su ma ahlil fa fazarhu wa arifu fa in jalasa hu ba da ma'alima fattaqihi fa innahu sahibu hawa ga wani zara a yi ta rajula wa gali zai ya jilisu ma ahlil wọn fiye dùn pàmò gani bẹ gẹjẹ lámì tó fẹ gbẹlẹ mà náà wọn fiye dùn gani bẹ ẹn bí díà fàhàzẹrù yàbáyù wọn àrífùhù ọmọ olúwo ẹgbàjà tẹwọn ẹbú ẹbú gàbídì kù kálà yìí mọ fẹyìn jẹlẹ sàmà àwọn bá dàmà àlìmà wọn gàdà fiye dùn pàmò gani bẹ zàwọn tìjì báyìí wọn gàdà ní ẹbí díà kú zọọdọ fàtàkìhì yàbáyù fẹyìn náà sọ ibò hàwọn ẹtún ẹgbẹdẹ gani alul ahawa yìí láì zẹjẹ lámì tó ko amma ya lamitu alkur'ani gangani bai sunna ya aga bai ga lamitu alkur'ani bai sunne a ra'ayi tsade gbọmọbe zo a ci da wa aya zane ile a agajin aya wuce kwanin ko hadisi wuce kwanin wa bai lamitu e ya ya sannan jami alkur'ani cici bai nan a suna faci bai nan ala mitu ba wayan ani jiya sai na gani ya nan na ga ya shi yahudi ji aja ga amila tutuci ko a hmm. mai lamila tutuci ya baye na gaji gani ni gani biye ya gbanyi nan ko hmm. tutu ga ibe gani na ji daidai be maya na aja ga guji kiyo gugu kula ma jamu rasulun bi malata wa anfusun fariqan fari kan yaqtulun tuci ga de ya be na bayan ma na da ci gama na agwa ndochi makunji kiyo atuti ndochi iwu coci magana tiye munafiki jogan wai za du ila Allah wa rasuli ya kuma bayanu bi za fari kun minhum muridun aga ya ga da su so ko be tuci ya bubu ba hukunci yo da ile zan doci ya fa ya mini abu wa ya kun lahumul haq ya tu ilayhi muzimin wali aga be le ga ai na tu aga de rogo da wasu ala da bi ba bai wali ne wale ganyen da biyan bidiya shi to to bani yan na yi tsuwa babu wani wadi daidai biya yi kashin wujan in ga ji daidai biya yi ga wani sai gaskiya kuma ga ale ga ba kuma a ga wani sai wani sai in ga ji daidai biya a ga wani sai gaskiya kuma ji daidai biya a ga wani sai kiyo wani sai gama nan irken na yahudi ga ma wani lima wara'ahu ai ma ji bai na tiya na mai na jiwuce a suka gwa da gangani duniya ga mala qayyim kun ga yan bidiya ya al-kufru indakum wa khilafu shuyukikum wa wifaquhum fa hakikatul imani a ga ne kafiri ce bayan bidiya jona ala liman ya ja ba amma ga dai dai man ya su ko kiyo ko za ne ibe imani na ya kun arula waiji nga dono ene ga le kin ba na ga ci dede kawun ga ga malaika jibril ga cin biya nan muhammadu agwa a shiga yan bidiya ji ta ci ugwe na da za a sallam ga bai na agwa nga kanwa bai da alkurani kanwa bai da hadisi ngo da ga bidiya mai ya ko kama ga bai shi ga hadisi la mai ga annabi ga kan a ga a gaskiya hadisi na hadisi ya ahadu ya mai gwa hadisi akida gwa hadisi ya ahadu ne ngole a hadira jikina rata zuna ndo jiga ci gaji zugu rato hadisi ya mutawati labe wa hadisi ya wa gwa dalu ci gwa ne ebo nuji dede gani be an kaliwa ne alaikum salam at the same time the same person ne gaji zugu wa rato ya alquranu labe yu idan e mm, ayan na maji mansuka ko ayan na maji kaza ko ki mai mafu mai aya na ebo nuji kana mm, mm, eh

ya gangani bai ga fera fi rutun bidiya ji mu idza samitum ayati la yufuru biha wa yustazu biha fala taqulu ma ya ga wani aya ce ce ji kafirci ba ce ji tsawo bi na e ga fi gangani bai ga wuce ji ma ke bidiya jami'a ke bidiya mutazaran da bidau da yake na. ke bidiya da ya jibuta sai ta ce jali ce wani ke zai je ji zudu ara bi to ka sai da mini zudu je wai wai sallah wai ne ji dai ko za shi gawa ji zudu ga lamu ce jiyawa an ani maga ne kawo sunnati ko za shi gawa ji zudu ga lamu ce gida an ce ci maga kunu wa shi rabu wala yusrifu ko za shi gawa ji zudu ga lamu ce waje an da su baka ani za a sanan kuma na ani tabattul hmm ko za shi gawa ji zudu wa bi ci shi limbo da guba zumo da shi gwanta ta bugi na yan nalo a an wato ga ilimin ɓata ya baya ina alamin ki ta wani dalila umaji ba wa yan na zuwa ne to su faye shi ya so a gafi nomu hinan na banin nan a zai shaji malidu na gaji ciyo a dago jiri zai rali na ya jike eh ọ̀yẹ́ tí wọ́n sọ̀sọ́ àtúgbò ẹ̀wọ́ níwọ̀n ní ẹ̀sẹ̀ yà àdìmọ̀lì ìlú náà túkọ̀ àjẹ́ eh wabbiyar mai ji mamaki na ibn alhaji wa malidu kondemure ita fi almadaka ne tajuddin alfakiyani nga nga yi soye libaru ne gba shi da ne ji ne bidiyo <laughs> aga eji iji elu iji aga ejiji ma elu ji ma kila aga eji ma elu di field elu yokwete yokwete e kabara tewo becha onci azu wani gwe mana a ah, ah, ah, malidu asali malidu oto shi aliya tun yoni asali malidu oto shi aliya tun yoni lọ́ọ̀lẹ́ mùzọ̀hárà gẹ́ǹtì mọ́sùkún mùzọ̀hárà jìzà gẹ́ǹtì mọ́sùkún ìkwáàlì mùsùlùmí lè ṣe jù wá gẹ́ǹdẹ̀ protest gẹ́ǹdẹ̀ rally yìí wọ́n yá na ko ṣí àdìfẹ́tẹ̀ ẹ̀bẹ̀ jí mọ́ gbá ni wọ́n á di kí o wọ́n á gbẹ̀rún dẹ́ta àti yẹn tún fà ẹ́ yọ mú ó wọn pé rírírí àwọn pátá ṣe rìwò ee gẹ̀gẹ̀ bídíà ní ti sẹ́yìn náà lé bídíà kú jà oúnjẹ jà aládọ́rọ́ bídíà ti sẹ́yìn ohun tó gé kí ẹ̀ dèvélọ́pù jẹ tó ń túkó ẹni ti sẹ́yìn ohun èyí tó dẹ̀nà ń túkó náà ẹ bọ́gọ́ mùsùlùmí àti àìrè bídíà àmà àti àìrè bídíà àjà àmà dàfínù tó amú kọ́ gàfíẹ̀ dàjí ń gà ah, á sàkẹ́sọ́ òun mọ́jẹ́ ìbáadá kuma da ibada a wari jina ji ali la sallam wasallam galle ya zakku lau ka da nan kad la adi na yaji ibada ni har tuba na ni diga ya kiro a salata salatahu ila salati mu mo ila qiyamin ko sawi a sai ba to ibada ya komfiya ibada ya wari ji amma to sai giwa ba da giwa ba da amru bunu baida amru bunu baida ji ibada ne har tuba bu ne tun da ga kullukum yam kullukum talibu sai da kullukum yamshi ruwai wa kullukum talibu saidi illa amrubnu bai da waki bo ibadu bo ibnu karam wa ju to jo bozmo bu fe da ji ibada ku dan bidiya mu to ga ni wa ga wali da nu akidu maja ta bongo kiyo sile manhaj kice zai lami to kiya akidu jo ga wai za ra'aitar rajula yajlisu ma ahli al-ahwa'i fahzaru wa gal da ya ce gangani bi ahli al-ahwa'i shi ya bayi ko e bona e duna na sai da ina alamu ga kaunaya daga bago ja abele wa ce na je jina in defend daga wani defend yayin da ya su ko abele ji fiyo wọn àbílẹ̀ àìwé dọ̀bà daga wọn àlẹ́ àìwé dọ̀bà àtúkù sàlẹ̀ gẹ́gẹ́ ẹ̀wọ́ ni ẹ tiẹ̀ dìde nínú fẹ́ ti kí ọ fẹ́ náà bò daga wọn náà làwọn ti fọ́ sí wọn dé wọn àti ẹ̀ dìde ní different daga wọn different dé àbílẹ̀ wọn tó àti kí wọn àti àyín jí. ẹ̀fọ́gọ́ ìzára ìtẹ̀lẹ̀ sí ni ẹ̀kú dún fi aya na gairi inda waƙar kuna a abai ga ganu da china waiyi ma ya siyan nakashe tsawon falata kudu ba da zikira ma alƙawunin zuwa lingafe du zuma ya tuba babban ganyen da azale mu shi ma. waƙar nazar alaikun firgita bai aiza sami tunanin na yi kofar biyu a wasu tazomin ya gaya ya ga wani da ya ji kafin ki ma ku idon ms a so kuma ga ni diga wasbir nafsa kama allazi yaduna rabbun bil gadati wala shi a kurje fabaran da zai je yi to tilaki lozunin yuriduna waje wala ta wala ta ud ainaka an turidi zinatul hayati dunya e bugo so ko di foro gun fe du ni bi ammar salman gan be fukara we talaka ji ngada fe du gan be tishe kure ci ne ji imani ya namu annabi sallallahu alaihi wasallam ga rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil idza jami'tu adini yan masoyo buga zuci ne zuwa jiki zuwa li sallallahu alaihi wa sallam dole zamane mu fara zamane ci gadan bu ga wi wi efebu wi efebu be zandoro to la kirki to la digi mawon ci gan zanne yuri da yi an ya halitta bayan alhaki wani batil zane azum da mana bai gaskiya lawon la lawon shoke ba La lima talbisuna alhaqa bil batil wa taktumuna alhaqa wa antum ta'lamun sai ta gane ga wala su fi man akfal na kalbu wa zikirina wa taba wa kana amru furta mi tu zani ya yegun fan wa ya ke ti fayi luwa ma tu tun yegun na mo ya bane zakwa biyo ga zanaji a gwa gaskiya amma ji imani ya bago ga wa arifu fa injala sama ba da ma'alima fa taqi fa inna usaibu hawa nga da afi bibi ayi no le zanna nga da afi bibi ayi wace agan yu etiyan zanen ji akida aja bayan da bayan da na umayu magwatika wuce jiya da wuce jari wuce jiya doru biya yi to sun wata zane dan bidiya ga wuce yi mai wani alul bidai alul awa ya taka ta muna ce illa su ba alul bidai je mai ba ta sa ma ban da kiyan ban da ya bue ban ga wani to sun ganci isport goje dan bidiya an wuce na yi makwabci wani ake makwabci a dan bidiya na ya a E wa dambu wa wa le zai dan biya ni kiyo wa ga generalize be ni bo a waje a jikin gozo ki lamaro ko babu e egun ki aro wo ni ke na ne ilu wa ta gaskiya wọn defendu kashi wọn di kaze ne jiga ayi e kara na lo di kino eh eh na na lo pe ki mahalli ya ganno kashin kawo bai ji hankali wajen abin lewa sai ba ta hukunce tiye na wajen bayyana tuba na wajen abin lewa kya ga yagu ita ne bu kasira mina zanni na ba da zanni ismu ya e zamu gashin fai fegan da yi lime rokan gada a tudu sodan bidiyan dura jama ibnu aqili shi a tudu sodan bidiya na bidiya bidau ya kuka al-imam al-bayaki the same thing an yi manwaci ci gogo ga tekiyo a te a ah, yin doro a jam ga ta dimin so so bikin a wa handu handu na mana a shubahatu khaffafa shi wa dikiyo wa ka da jali ga tiya ga te mi be imani yani kan ga da a jam jo ga da ga bike tu ko ji ga na ku. ga shi ga kashiya naje naje naje je jin fun ya shura ce da jiwa zuwa wa da ji ma ndiye shiya ya ma wajen wara wundu cin hali liga do chali hali ko mu za ja shi a ah, gaskiya to wajen mu yaji mali ga wajen wajen ga twa wa dara wa dara ji wuce jingani bai liga do ji hali wani wajen mu ya da so eh wunde wuya da su so cile daga wunto a da su so cile hmm. ranar ji ma ta gaske fole kem na doku na ya yaro ne kudin wani asali ajiya ne wani wunde a wunole wato shi ba ya doku wani rukiyo ya ne wani lani don eh shi ba wani fesi lasu ya ji abin lekwaji wani dilare wata a soje ma je

graduate kara kara kara kara yin Allah kiyaye mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk